الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai wanda da falalarsa wanda ya shirya ya shirya da adalcin Allah wanda ya bata kuma ya bata ba an tambayan Allah me yasa ya aikata kaza ko me yasa zai aikata kaza ku ne za a tambaye ku me yasa kuka yi kaza me yasa ba ku aikata kaza ba mun gode wa Allah da ya mai da mu musulmi ya shiryar da mu zuwa ga Islam ya sanar da mu sunna ya sanar da mu Qur'ani kuma ya sanya mu cikin mafi alkhairin al'umma ya ba mu sutura ta takawa mafi kyawun sutura mafi alkhairin sutura ina yi wa Allah godiya ina yaban Allah tabaraka wa ta'ala da sunan naki da sifofinsa wanda suka cancance shi ina shaidawa babu abunta da taciya da cancanta sai Allah shi shi kaɗai tabaraka wa ta'ala ina kuma tsarkake Allah ga dukkan abin da maɓarnata suke siffanta shi da shi na munanan sifofi ina girmama Allah hakikanin girmamawa da tsarkake shi da raba shi da abin da mushirkai suke fada a kansa ina shaidawa na muhammadu bawan allah ne kuma manzan allah ne allah ya turo shi da shiriya da addinin gaskiya addinin na muhammadu addinin gaskiya don ya fifita shi akan dukkan wani addini ko da mushirki ko wani kafiri ko wani banasari baya so tsira da amincin allah sabbata ga wannan annabi wanda allah ya aiko shi ne jin kai da tausayi ga halitta gaba ɗaya da aljanu da mutane da dabbobi duka rahama ne da jin kai zuwansu da zuwan manzan Allah a kansu Allah ya turo annabi da addinin gaskiya ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni shine cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu jagoranmu Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa girma da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashi alƙiyama ɗan uwana musulmi ba wani abu ne ɓoyayye ba abu ne wanda yake ya fito fili ƙarara akan duk wanda Allah ya buɗa masa ya haskaka masa basirarsa daga cikin musulmi ya gane tsananin gaba da tsananin kiyayya da hikidi da ƙulle, da kafiran ƙasar nan suke wa musulunci da musulmai musamman irin abubuwan da suke bayyana a cikin waɗannan kwanaki da waɗannan watanni tun da guguwar harkar zaɓe da ta taso a wannan ƙasa mun ga abubuwa na ban mamaki da da ba ma tsammanin su amma Allah ya bayyana mana alhamdulillah mun gani ya rage ga mai hankali ga mai tunani ga wanda ya san me yake yi ya shirya ya kimtsa ya san da wa yake rayuwa kuma ya zai rayu da shi Allah ya yi mana duk taimakon da zai mana kuma ya nuna mana komai ya fito fili kuma da mu wannan ɗabi'ar yahudu da nasara ne iyayya ga musulunci iyayya ga addini iyayya ga shari'a kafirai a ƙasar nan sun haɗa ƙarfi kiristoci sun haɗa ƙarfinsu wuri guda don su faɗa da islam da musulmi ba wai a ɓoye ba da da suke yi a ɓoye ake bayyana a ɓoye yanzu a fili ake ɗaukan hoto ana nunawa saboda ba a jin tsoron ku kuma ba a tunanin kun isa wani abu da a ɓoye ake yi amma yanzu a fili ake a bidiyo ake yi a waya ake a takarda ake yi a rubuta takarda a bayani bayanin duk abin da za a so ake so na murkushe musulunci da musulmai a ƙasar nan kuma a yada kuma kowa ya gani kuma ku yi ta kuma ba abin da zai biyo baya sai dai mai hankali ya ɗau izina ya yi tunani ya san cewa ga bala'in da yake tunkararsa sanannen abu ne dukkan a ƙarfinsu sun haɗa ƙarfinsu suna ta mitin suna ta tarurruka yaya za su su hana musulmi sakat su danna musulunci alhali suna tare da mu a wurarenmu da muke da rinjaye suna cin arzikinmu amma suna fada da mu suna yaƙar mu muna ta neman su da zaman lafiya ƙasa ɗaya ne a zauna lafiya a taimaki ƙasa a zauna lafiya amma suna neman tada hankali suna neman nuna bambanci suna yin abubuwa waɗanda abin kunya ne suna bayyana a irin ƙasa ta najeriya da yanzu babban abin da ake nema shine a zauna lafiya su daman ɗabi'ar kafirai ne yaya za su yi su danne musulunci su canja wa mutane addininsu addinin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga mutane ga baki daya sanannen abu ne yana nan a rubuce sama da shekaru ɗaruruka dubu yana nan malamai sun yi bayani yaya musamman kiristoci suke da hikidi da kiyayya, ya za su yi haimana ya za su yi mamaya ya za su yi babakere ya za su mallaka bangarori na musulmi da kuma su kansu al'ummar musulmin ya zama suna karkashin su hatta yau tunaninmu mutanen nan so suke su mallake tunaninmu su rike tunaninmu su za su sarrafa tunaninmu da makirci kuma suna da hanyoyi masu tarin yawa a duniyance da a kasashenmu na afirka da kasashenmu na najeriya da sauransu da awarsu tana nan tana ta nishaɗi suna kashe mata kuɗi suna da ƙungiyoyi da takaddu da suke ta rubuta suna aikawa da fitintinu da suke bayyana a wannan zamani amma alhamdulillah addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addinin musulunci addini ne da yake tafiya kan tsari kuma Allah ne yake gudanar da shi shi yasa kuke ga yake tafiya da abin da za a shirya ma sai ga musulunci ya zo ya murƙushe shi ya wuce daga cikin hanyoyin da suke bi wajen ya za su raba musulmi da addininsa shine kokari da suke yi sosai na yada kiristanci wanda yau yada kiristanci a duniya ya kafu da gindinsa da awace mai zaman kanta wadda take da biliyoyin daloli na kuɗi a duniya ga baki ɗaya da kuma afirka a keɓance sannan kuma najeriya uwa uba manya-manyan 'yan kasuwan kiristoci suna ba da kuɗaɗensu yaya za a yada addininsu na kiristanci ba wai a cikin kiristoci ba a'a a cikin musulmi yaya musulmi zai zama ya dawo kirista da wasu hukumomi na gida a cikin ƙasa da hukumomi na ƙasashen waje da irin yadda suke tura 'yan aiki ƙasashe ƙasashe jihohi jihohi musamman ƙasashen nan na afirka da kuma ƙasashen larabawa da ƙasashen asiya da sauran ƙasashe gabaki ɗaya duka ma suna da hanyoyi da dama na yaya za su su raba musulmi da addininsa na musulunci a wasu wuraren suna raba magunguna magunguna da abinci da kuɗi da dukiya da littattafai da bible bible da ake bugawa da kuma ainihin ayyuka na taimako ko mu a nan jihohinmu nan na arewa ko mu a nan jihar kano duk waɗannan abubuwan duk akwai su magunguna na motoci na raba magani a cikin ƙauyuka a cika mota a shaƙe ta da magunguna a mutanen ƙauye ana raba musu magani a tafi da likitoci a je a yi kamfin da su su ba wa mutane magani su musu allurai har wanda za a musu aiki a musu aiki ƙaramin aiki a kiristantar da su muna nan muna zaune muna hawa motoci masu tsada muna alfaharin gina gidaje na kata'i da kuma alfahari na auren jajayen mata muna yaɗa duniya cewa mu mun kai kaza amma muna zaune ana nan ana tararakar mu a ƙauyukanmu ana raba mutane injin nika a ƙauyen da ba wutar lantarki sai a je a kai musu injin nika a kiristantar da su da tona musu rijiyoyi a nan masallacin a nan ɗin nan yanzu ina jin ɗan uwa yana nan ya ce akwai wani ƙauye a nan jihar kano da ya je rijiya ce ta burtsatse ya je wani abu ya kai shi ko noma ko wani abu ya kai shi ya je zai buga ya sha ruwa sai wani ya zo ya same shi ya ce dakata musulmi ne sai ya ce to ba ka sha ruwan nan ba sai ka ce da sunan yesu almasihu a wannan jiha ya ce wallahi tallahi ba za ka sha ba wannan rijiyar ta yesu almasihu ce ba ta musulmi ba ne barkace yau rijiyar nan nawa ake tona ta amma za a mai da mutanen ƙauye ga baki ɗaya saboda rijiya biyu uku da aka yi musu a mai da su kirista ni ɗin nan da nake muku wazi wallahi a cikin nan jihar kano akwai shekarar da muka je da'awa ta musuluntar da maguzawa wani ƙauye da muka je sun fi mu iya hausa kanawa ne sun fi mu asali ma wallahi azimu ina gaya muku lokacin sallah ya mana suka ce bara ku yi sallah a nan ba don ku nan ƙasar ba ta sallah ba ce ina iya tuna wannan rana da wannan lokaci ba yanda ba mu ba suka turo samarin su da itatuwa suka ce bara ku yi sallah a nan ba sai dai ku fita waje haka muka fita wajen gari sai da muka bar ƙauyen gaba ɗaya muka je muka yi tafka tafkan coci coci an gina musu da injinan nika da taki da ake kai musu da waye da sauransu hausa suke tar amma ba a ba su musulunci ba wani duk hanyoyi ne da suke bi suna kashe kuɗaɗe wajen yada wannan ainihin wato aƙida ta kiristanci akwai ƙauyen da muka je duk zuwa aka aka samu yara 'yan mata matasansu aka ɗauke su aka kai su wata jiha daga cikin jihohinmu na arewa da wasu kuma a kai su kudu aka je suka gama sakandare duk aka sa su school of nursing aka sanya su suna karanta nursing suna karanta pharmacy suna karanta kaza sun kai sama mace yarinya budura ta fi arba'in da yara matasa da aka tura su makarantu na bible da za su je su koyo zuwa shekaru kaza za su dawo ni yan nan jihar ne kuma za su za su ba da sabis kuma dole in sun nemi aiki za a ɗauke su wani ƙoƙari al'ummar musulmi kuka yi wace hidima muka yi wa addini mun haɗu mun cinkusa a birane mun cinkusa mun haɗu ba mu fita ƙauyuka ba mu san yake gudana a cikin ƙauyuka ba abinci mota mota tirela tirela za ka ji ana shiga da shi ana raba musu mu yanzu nan gurin zirar da za mu je ko taimako gidan kurkuku ko wani ƙauye za mu je da awa sai mun yi wata biyu muna cewa ku kawo mana taimako fi zai na tsohon kaya tun mokara yanzu ma ina shaida muku a nan barin ku taimaka a sallan nan za mu fita da awa za mu je gidajen kurkuku za mu je wasu ƙauyuka ku taimaka ku kawo sadakar tsohuwar riga da kuka saka kuka gaji da sakawa da tsohon takalmi da tsohuwar hula ku kawo mana nan masalacin mu hada insha Allah za mu je mararraba mutane wannan shine iya abin da zamu iya amma yanzu mutum nawa zamu samu ya je ƙauye kaza ya tona mana rijiya adadi kaza mutum nawa ne so ya kamata ku gane yakin da kiristoci fa suke a ƙasar nan fa sun san me suka taka ba wai matsala ce a fito a ta yada kilif ga abin da suke kai yanzu fa sun yi kaza kaga abin da suke cewa su gini suke a ƙasa ba wai iyakansu ba su suna bin wasu wanda ba su san musuluncin ba suke cikin jahilci su ba su taimako su wayi gari su ga kansu a cikin kiristoci da makarantu da suke gina musu mufa sai ka je ka ba su musulunci sai gari guda wallahi ya musulunta idan ya musulunta sai ka yi wata biyar shida baka koma ba ba malami ko ɗaya a rasa wa za a tura ya je samari muna da su yanzu a garin nan wanda zai a ready a ba ready a tura su ƙauye su je su rinka karantar da maguzawa a wata a ba su dubu sha biyar ko dubu ashirin muna da su sun cancanta sun yi ilimin boko sun yi ilimin qur'ani wani ya gama sakandare bai shiga jami'a ba wani ana yajin aiki a jami'a wani yana da dama zai je amma a ina za ka samu kuɗin da za ka rinka biyan su a wata in ka tura shi ya je yayi yayi wa'azin kuma yaya za a yi ka raba shi da gidansu da ƙauyensu ko da garinsu ya bar babansa taimakon da yake masa ya bar yan uwansa taimakon da yake musu ka tura shi kauye ya je ya dawa kuma a wata ba za ka biya shi ba to in ka ce kai kishin musulunci kace za ka za ka biya shi to da wani kuɗin za ka biya shi ina masu ba da kuɗin da za a ɗauki nauyin da'awa suna ina mutum nawa ne kuɗaɗenmu na zakka kuɗaɗenmu na harkokin kuɗi da muke yi ina muke zuba su musulunci ya fara zama abun tausayi a ƙasar nan abin kuka kuma wallahi idan musulmi ba su farka ba za ku sha mamaki sai dai muna neman Allah ya mana madadi ya sa mu farka mu waye to duka waɗannan ina gaya muku suna nan barkace a ƙasashenmu na Afirka gabaki daya mukan shiga wa'azuka ƙasashen na Afirka muna ganin abubuwa na ban mamaki gidaje da ofisoshi da suke turawa da wakilai a yanzu din nan a jihar Kano na rantse da Allah akwai ƙauyukan da turawa ne sun fi shekara 20 bature ya fi shekara 20 yana gindin wani dutse wallahi da gidansa yana yawo daga jeren wando aiki yake yi kuma yana yada abin da yake so bature ne in ya gama shekarunsa ya je a jaddada masa ya dawo hannoma suke yi mufa mu yan garin ma nawa muka iya ɗaukar nauyi yanzu mutum ɗaya attajiri da zai iya ɗaukar nauyin yaro goma ba ya ce a tura su ƙauyukan nan duk wata zan ba su dubu ashirin ashirin a yi min lissafin shekara uku shekara kaza a sa kuɗin a kuɗin a kawon na ƙungiya a rinka biyan yaran nan ba za mu iya yi ba sai mu ce muna kishin musulunci muna kishin addini ana zuwa ana murkushe addini a ƙarƙashin ƙasa mun zuba ido ga littattafai da suke yadawa ga ayyuka na taimako kun gani da idanku a ƙasar nan mata ne musulmi aka sa su a layi aka sa musu hijabi da hijabin su na rantsa da Allah ana raba musu bible ana raba musu emblem emblem na kudi duk kun gani wai sai an gani sai a ta tura malamai malam ya kamata a san me za a yi sai ku hada da masu kudi ma ku tura musu da yan siyasar ku da waɗanda suke da kamfanoni suke da jari mai ƙarfi wata ta fito an bata da hijabin ta ba a jikinta ta karɓa ta ce mukan ba mu ga addini irin wannan ba mukan mun yadda yesu almasihu shine annabi mukan a ƙasar nan a jihohin nan na arewa su ba su kuɗi su ba su bible a nan masallacin an kawo mu ina da shi a nan yaro ya kamu ya ce a ƙauyensu an tarar da wasu kiristoci suna bin mutanen ƙauye masu ciwo, fulani da basu iya hausa ba an yi musu complete bible fassara bible da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a cikin wata mp3 mai amfani da sola wallahi ina da ita a gidana gaba ɗaya waƙoƙi ne na kirista da zagin musulunci da fulatanci bible ɗin duk an fassara shi da fulatanci su har ya kai su wannan yanzu ƙur'ani nawa muka fassara musu da fulatanci muka je muka raba musu da haka ba fulatani yana ƙauye yana kiwon saniyarsa da ɗan rediyonsa ɗan fitilarsa yana jin waƙa ta fulatanci da kiɗa amma na kiristanci ne yana riƙe da shi ya riƙe bible ya riƙe maganganun bible fiye da yadda ya riƙe ƙur'ani ya za ka yi da shi duka waɗannan abubuwa ga sunan suna nan da yawa suna yaɗa albatul suna yaɗa barna a cikin gidajenmu ba wai a kudu ba fa wannan duk a arewa ne ake yi Allah ya faɗa ya ce wadda kasirun min ahalin kitabi law yardunakum min ba'di imanikum ya ga mana da yawa cikin ahalin kitabi yahudu da nasara sun yi burin su juyar da ku su raba ku da imanin ku saboda hasada min indi an tufihim hasada su raba ku da addini kenan ashe suna kokarin ya za su raba mu da addinin mu na musulunci ya kwanda ku imani kar ku da'a ga waɗanda suke kafirai za su juyar da ku baya baya su da ku baya bayan kun zama musulmi amma abin tausayi shine menene mu gudumowar mu talakawan mu da masu kuɗin mu dangane da yada da'awa a cikin ƙauyukan da namu ne na jihohin mu me gudumowar mu me taimakon mu ku je ku taimaki duk ku je ku tambayi duk wata kungiya a nan arewa da take fita take zuwa tana wa'azi na maguzawa asalin su fa alal fitra musulunci ne ba su da wani addini in ba islam ba to amma sun zama yan gargajiya kai sun zama ba su da addini da haka kawai duk abin da aka loda musu shi za su ɗauka ɗan wana musulmi da'awar addinin musulunci da'awa ce wacce take tafiya akan haske na Allah kuma Allah zai taimake ta babu wanda ya fi kyakkyawan zance irin wanda zai yi kira zuwa ga hanyar Allah wa mana sanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين yace ina cikin musulmi to amma wannan harka ta da'awa da yada da'awa da taimakon da'awa sponsorin ɗin da'awa tahmiluhu waɗanda suke ɗauke da shi kaɗan ne daga cikin al'umma galibin masu kuɗinmu ba su gane romo da falalar yi wa addini hidima da yi wa da'awa hidima ba ba su fahimta ba wani abin da ya ɗauka abin da yake kansa shi musulmi ne kawai ya ba da zakka wa zai ba da kuɗi ya taimaka a shigar da musulunci cikin waɗannan garuruka da ƙauyuka yanzu wace ƙungiya kuke da ita a nan cikin kano ta da'awa da take shiga sabon gari nan sabon gari take zuwa sati-sati tana da'awa ko da hausa ko da turanci mu je mu kafa kamar yadda suke shigowa na rantse muku da Allah ba zan iya irga adadin mata fasto fasto kiristoci da suke shigowa har da samarinsu suna bin cikin gari cikin unguwanninmu sai a gidajenmu suna raba mana pamphlet pamphlet na kiristanci suna shiga gidan mata suna musu bishara kaga mata sun zo suna cewa mu yan bishara ne muna muku tallan kiristanci har gidajenmu a nan amma munan ƙungiyoyi nawa muke da shi da suke shiga ban ce wani gari ba sabon gari nan ai suna buƙatar da'awa mutum nawa ne suke zuwa ciki sai dai mai ta kai musu kuɗi muna sayan kayayyakinsu muna taimakonsu muna ƙarfafansu amma waye zai yada musuluncin a koya musu ma kyakkyawan hali da ɗabi'a ta musulunci ko da ku da mota ne da laspika wani ya shiga motarsa kamar mai sai da magani ya yi ta bayanin mahasinul islami kyakkyawan tsarin musulunci in ma bai da inda zai kafa lafiyarsa a cikin mota ai kana da freedom of speech freedom of expression a Najeriya akwai shi ai ai za ka yi za a mota kai ta bayani ko da turanci ko da wasa kawai kana zaune suna ji a shagunansu wataƙila wani ya ji muna da wannan tsarin ba mu da shi taimakon da'awa in ka ji yadda masu da'awa yadda da'awar musulunci take cikin talauci sai ka yi kuka ka zubar da hawaye amma alhamdulillah addini na Allah ne duka sai kaga addini yana samun ci gaba Allah ce kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ina muku bishara insha Allah da'awar musulunci a haka din alalacewar mu musulman Allah bai zai bari addini ya mutu gaba daya ba sai dai za a sha wahala kuma Allah alƙawarinsa in ku ba ku yi ba zai share ku فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه zai zo da wasu da suna sonsa, yana son su su su taimaki wannan addini in kai ba ka da rabon taimakon wannan dawa ya wannan musulunci a wannan lokaci cikin taimakon Allah malam in hundreds in thousands in millions wanda ba musulmi ba suke shiga addinin musulunci a cikin kasashe a duniya wallahi a haka din da raunin da muke da shi wallahi mutum ya bar yahudanci ya zo ya shiga musulunci ya bar kiristanci ya zo ya shiga musulunci ya bar kaza ya bar bautar eh, gumaka ya zo ya shiga cikin musulunci amma idan ka duba kiristanci a duniya manya-manyan ƙasashe ne suke taimakon kiristanci ga hanyoyi na yada kiristanci da yawa da ya yadu a duniya kafafen yada labaran nan da kuke gani satellite satellite din nan tashoshi na satellite wallahi ba za su irgu ba wanda kurin an yi su ne ba dan a yi kallon wani abu kawai tsabar yada aƙida ne na kiristanci kawai ko da ba a rubuta maka kiristiyaniti a ciki ba suna nan barkate wataƙila a gidanka ba ka fashin ganin su da na cikin gida da na waje kawai an yi su ne kanawat fada'iyya tafsiriyya an yi su ne kawai dan a yada ne a yada kiristanci bila adadin gidajen rediyo kuwa haddith wala haraj ko a kasashen nan namu na arewa a nan ɗin akwai gidajen rediyo da yawa waɗanda za ka ga kawai aikin su ba wai gidan rediyon ba ne a'a me za su yada na kiristancin kuma suna yi akwai gidajen rediyon da ana budewa ma da addu'a su ake budewa kuma kuma wata ila a Kano ne ko a Kaduna ne ko a Bauchi ne ko a kaza ana budewa abinda za a fara yi addu'a da Yesu almasihu kuma arewa suna nan takaddu ba magana da wanda ake turowa ta intanet za ka yi subscribing kana tare da su duk watan duniya za su turo maka da takabai nasu da fatoyi irin nasu dukiya kudade da ake rabawa ba a cewa komai yara da ake ɗiba a nan garin a gidajenmu na rediyo su freedom da sauransu sun yi bayani ga wannan fastowa na an kama shi yara sama da mutum ɗari kaza a gidansa duk gabaki ɗaya musulmi ne ya mai da su kirista yana nan yana raye ɗayan musulmi ne an kama su sun ce taimako suke ba su ku musulmi ina kuke ku ballantana a kudu har yanzu lokacin da aka yi sace-sacen yara a nan kano da jigawa da kaduna da ina bincike ya tabbatar kwamitin nan fa yana nan duk rubuce-rubucen da zai ba duk gidaje da aka samu 'ya'yan musulmi ne da ake ɗiban su aje a kai su kudu ko a arewan a buɗe musu wasu gida a cikin jihohinku amma wallahi kiristanci ake koya musu kuna ji kuna kallo kuma shugabanninmu suna gani suna ji duka wannan suna yi kafafen yaɗa labarai gidajen rediyo gidajen talabishin da na larabci ma ba za su irgu wanda gaba ɗaya program da larabci ne ake saboda ƙasashen larabawa da wanda ake yi da turanci da munan ƙasashen mu na afirka inda ake jin hausa da wanda ake da hausa suna nan barkaci dan me dan su bayanin menene hakikanin da ake nufi da kiristanci a yada kyawawan manufa in ji su da faɗa na kiristanci a yada munanan manufa in ji su da faɗa na musulunci kuma a girgije tauhidi daga zukatan musulmi alal akalli ko ba komai a sa maka shakka a cikin al'amarinka a sa maka shakka a cikin addininka da tura musulmi a tura su kasashen larabawa inda akwai kiristoci su je su karanto kiristanci su karanta qur'ani su haddace su karanta bible su haddace wallahi an kama mana kes din da wani yan Najeriya ne aka tura su wasu ƙasa daga cikin ƙasashen na Afirka na Larabawa nan aka tura suka je suka koyo qur'ani suka haddace suka iya bible suka haddace suka zo in yazo yana ja maka aya wallahi zaka dauka Allah ramba ne amma wallahi kirista ne akwai inda suka je wani basarake ko wani hakimi a wata local government larabci suka yi masa da suka masa larabci ya ji kai suka ce a tara musu mutane za su yi musu wa'azi suka zo suka kama su wa'azi gaba ɗaya kiristanci suka ta koya musu a cikin wa'azin da za su yi musu kuma aka gama suka tura shi ya musu limanci amma kirista ne ya ce shi da kansu yake bayani ya ce haka nake rukunin in zagi Allah in ɗago in zagi Allah haka yi a ƙasar nan duniya ya saboda jahilcin mutanen mu bara ma iya gane da'awar musulunci na kiristancin ba saboda kawai mutum ya zo ya larabci to akwai kiristan da ya fi musulmi iya karanta qur'ani zai jawo maka ayar ya fasata ya ɗauko ayoyi da suke mutashabihat ya ta gwara su ya ce ganin Allah ya ce kaza ƙur'anin nasu ganin ya ce kaza ya hada ya gwara su ya barka cikin shakka da kanka za ka bi shi ka ce gaskiya ka fahimci mai yake kaza ni ɗin nan da nake muku magana a garin nan ba wani guri ba a wata unguwa wasu iyaye suka zo suka sami suka ce dan Allah ka taimaka mana dan mu ya tafi gudu tirani ya zama kirista ya zama fasto ka taimaka mana ya gagari mutanen unguwar nan gabaki da nace a kamun shi ya zo ya same ni yace da kai za mu tattauna nace kwarai kuwa yaro ne fa matashi yace ka karanta bible nace kwarai kuwa ni ke tambaya yace zan ma tambaye nace a ni ne zan maka tambayoyi tukunna kafin kai mata tambayoyi bilal azimu bugawa muka yi ta fafata da shi da hausa ya jawo na jawo ya jawo na jawo ya jawo na jawo muka yi ta bugawa sun gina masa gida sun masa aure sun ba shi jari ya ce yanzu ƙoƙari yake da ubansa da uwarsa ma mai da su kiristoci a garin nan wannan da ni ake wannan abu a wani ƙauye nan kusa ba nesa ba akwai matar da aka aurar da ita ga wani irin mutanen nan da suke zuwa cikin unguwa sai a ce ya musulunta har zuwa suke su musuluntar ƙarya ya muri ya zo ya musulunta musulunta ƙarya ya buɗe kemis ana oga oga oga ya samu ya aure yar garin ya musu hidima iya ya dauke ta mai da ita garin su yana mai da ita kawai sai ta ga yana zuwa coci ashe ba musulunta ya ba kawai ita ma sai ta bishi wannan da ni da dagacin garin yana nan a raye bai mutu ba muka zauna da wannan yarinya muna tattauna wai muƙabala wai za yi da ita yar wani kauye a cikin kauyukan nan wai ita ta zama kirista wai sai na mata bayani ya musulunci ya zama daidai na ce yanzu ki fita daga ƙauyen nan ki zo ki mana wannan rashin mutuncin haka muke ta bugawa sarkin ne ya zuba ido daga cin ne yana kallon mu muna magana ɗaya biyu tana turanci wai ita wai ta rikide wai sa sa da mun yi magana sa sa haka muke ta bugawa da ƙarshe haka muka haƙura muka kyale ta da ƴaƴanta da komai ku duba wata makida sai su shigo da sunan sun musulunta ƙarya suke ba musulunta suke ba shekara ɗaya biyu sai su haifi yaya sai su ɗabi yayan sai su mai da su cin kawai sai su tura su a coci in ne ki gaya muku waɗannan abubuwan ba za su irgu ba wannan yana nuna rauninmu yana nuna sakacinmu yana nuna rashin kulawarmu Da haka aiki ne suke yi da gaske haka idan ka zo abin da ya shafi harkar lafiya taimakon mutane akan harkar lafiya bila adadin su likitocinsu suna ba da lokaci a shiga ƙauye a yi da'awa da su kuma kyauta wallahi to mu yau ina kungiyoyin da suka shirya za su zaɓi likitocinmu muna da likitoci na Allah muna da likitoci masu kishin addini za su iya bada sati ɗaya a wata ko kwana uku a wata a fita da su a ji a yi da'awa su bada prescription na magunguna da mutane suke bukata mu saya masu kuɗin mu su saya mu shiga da motocinmu a je a musu da'awa kuma a ba su magani amma ina wannan tsarin amma su fita suke suna yi da yawa mun je ɗaya daga cikin asibitocin da shekarun da suka gabata duk wannan with experience suna gaya muku daga nan masallacin muke tashi muna fita lokacin muna shiga asibitocin nan muka tarar da wani aka ce mana ya zama kirista a asibiti daga cikin asibitocin nan yan uwa suke tafishi ana faɗa na ce a kuda kaza muka zo muna tambayar sai ce malam tun da na zo a kwantar da niyyar shekara na sama da uku ubana ya gudu ya tafiya bane dan uwa ya gudu ya tafiya bane duk unguwar mu na ki warkewa na kasa warkewa sun zo suna zagayawa sun ce za mu warkar da kai saboda Yesu almasihu za ka zama kirista ya ce ya yadda suka zo suka ɗauki nauyin maganinsa suka sa aka yi masa aiki ya warke suka biya kuɗin gadonsa suka ce za su canja mai gari ana ƙoƙarin za a tafi da shi ɗin kenan an gama mai komai ya haƙura ya bar iyayensa a garin nan aka yi a ɗaya daga cikin asibitocin nan ni na ga mutum kuma mun tattauna da shi duk yau idan ka je gidajen kurkukun mu in ka ga teburi da banki da ake zama sai ga church kaza church kaza ina kungiyoyin musulmin where are kafir ma a akwai kurkukun da muka je kafir ma ta tsalla billahi azim wata coci ne ta kawo masallacin na cikin kurkuku kafir mai da suke kwanciya a gidan kurkuku kafir mai billahi azim za ga an rubuta sunan coci bohol bohol da tanki tanki ku je ku duba yau ko gobe a gidajen kurkukun mu na nan Kano nake magana banda wasu sauran jihohi za ku ga katon tanki sai a sa coci kaza na gaya muku aiki suke yi bankin da dan kurkuku zai zauna sunan coci ne a jiki kujeru farare irin na zama na shakata na su suke siya suke su kai musu asibitoci za ka sun je sun kai kaza suna kai katifu suna kai gadaje suna kai kaza mu muna ina me muka shirya me za mu yi kun ɗauka addinin musulunci da awar musulunci mu kwanta ne a gida muna ta hada ko kun dauka zuwa karatu kawai ka zo karatu ka wanke mota ka zo karatu ka wanke mashin ka zo karatu ka tashi ka tafi shine yi wa addini Allah aiki mala'iku Allah zai turo muku zo su yi wannan dawar so fito wanda kiristoci suka yi a ƙasar nan a harkar wannan zaben da kuke gani suna gaya muku baƙaƙen maganganu a shirye suke sun yi tanadi ne ba ƙaramin tanadi ba kuma wallahi sai kun yi da gaske dan ma Allah ya taimake mu abin bai da albarka suna yi fasayunfiquna hasumma takunu alaihim hasaratan summa yughlabun su ta ciyarwa su ta asara kuma za a yi rinjaye a kansu amma ina musulmin da za su yi rinjaye a kansu suna ina waɗannan musulmin na yau musulmin da ake rikici da su akan kudin fetur da za a tada indiya masallaci musulmin da ake tashi ana cewa injin masallaci yana na ce a ce maka a gyara musulmin da ba sa iya ɗaukan nauyin marayun unguwarsu masallaci zabgege baya iya ɗaukan nauyin maraya goma cikin makotansa da wannan za mu ci nasara la'adli banna ana wa rusuli ɗin waɗanda suka yi koyi da manzanni sai mun gyara tafiyarmu sai mun yi kuka mun tashi mun miƙe za ka ga galiban wanda yake shiga cikin kiristanci mutum biyu ne jami'un zamma wanda yake cikin muguwar yunwa kuma mai shanjan kwaɗayi wannan suna jansa ko kuma marar lafiya galbani bai da lafiya bayan da zai yi da haka wannan ciwo da rashin lafiya sai za a bisu su yan uwa a asibitocin nan fa muke da su a nan jihar tamu suna fada tsari na mai kuɗi mai hali ya je ya zuba a asusun asibiti naira miliyan goma miliyan ashirin ya ce ga shi nan fisa sabila duk wanda ya zo ya kasa biyan kuɗin gado ya kasa biyan kuɗin magani ya kasa biyan kuɗin treatment ya kasa biyan kuɗin aiki a ɗauka a ciki asibiti ta ba da gudunmowa retainer shif mu ma mu ba da gudunmawa ana da wannan tsarin amma mai kuɗi nawa ne ya san da wannan za ka iya zuba naira miliyan goma a asibitin makka za ka iya zuba naira miliyan ashirin a amina kano za ka kuma akwai ƙungiyoyi masu kula da kuɗin wallahi tallahi ba za a cinye kuɗin ba kawai amfanin wannan kuɗi lokacin da aka tarar da talaka miskini da aka jefar da shi a ƙasa ana ɗaura masa ruwa a asibiti a gindin bishiya saboda bai da kuɗin gado bai da kuɗin ruwa sai a ɗauka cikin wannan kuɗi sai a yi masa aiki mutum nawa ne suka fahimci akwai wannan tsarin in ba ka kai wani masallaci aka yi ba ko ka taimaki wani mara lafiya ba da Allah ba za ka yi wani asibiti mun taimaki mutane ba to wallahi irin wannan tsarin na rantse muku da Allah akwai inda ba wanda ba musulmi ne kafare ne suke kaiwa asibitoci suke kaiwa kuɗin ba san wa za a taimakawa ba mun je wani gida a garin nan daga cikin gidan gajiyayyu gidan yara matattu da ake jefarwa da wanda karuwa suke hafan suke jefarwa mun je muna muskara suka ce ba wazi za a yi ba waɗannan 'ya'yan da suna suna girma 'yan mata musulmi nawa suke zuwa su ɗauke su kafin musulmi su kawo musu ziyara su ba su taimako 'ya'yan marayun nan sai an samu ƙungiyar kirista ta zo guda barkatai su raba musu lemo su raba musu biskit su musu haliloya su musu kiɗa su musu rawa kai ka yi ta bayan sun girma ka ce za ka raba su kai yanzu ka san ma a garin ku akwai wani gida na yara marayu batattu da ba a san iyayensu ba ba ku san cewa ba ana tsintan yara jarirai a bola ana tsintan yara a titi ba ku san ana zuwa a samu yara ba a san iyayensu ba suna nan gida ne guda a nan Kano ku je ku tambaya suwa suke kula da su suwa suke zuwa su ɗauke su tafi da su musulmi ne zai zo a jefar da shi wallahi azimu malam sai a ɗauke shi wanda ba musulmi zai ɗauke shi kuma sun mana nisa kwarai da gaske abubuwa sun tafi idan kai tunani irin hidimar da suke wa addinin su da irin mu yadda muke yi wa namu addinin hidima wallahi azimu malam za ka yi kuka ka zubar da hawaye za ka ga abin mamaki amma alhamdulillah Allah ya taimaki addinin musulunci ya yaɗu hatta irin ƙasashe na rasha a shekarun baya rasha ta azabtar da musulunci da musulmai lissafi ya tabbatar sai da ƙasar rasha ta shekarar saba'in tana azaba musulunci da musulmai malam sai da aka yi a ƙasar rasha musulmi in zai karanta ƙwar'ani sai dai ya shiga rijiya ko ya shiga rami ko gidan ƙasa ya ɓuya yana tsoro ya buɗe ƙwar'ani ya karanta amma yau kaga musulunci a rasha duba yadda masallatai suke tafka tafka a ƙasar rasha Allah ya taimaki addinin suna faɗa da addinin kuma Allah yana taimakon addini yuriduna li yutfi'u ko an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau kariyal kafirun abin da ya same wannan hudu ba maganganun da suke ta fitowa daga kiristoci a ƙasar nan na zagin musulmi na cin fuska ga musulmi na nuna cewa ba za su zaɓi musulmi ba na nuna cewa ba su yadda ba na nuna cewa za su nuna su su ne na nuna kaza da fitowa cincirindo da suke yi na zuwa su ɗauki katinsu na zaɓe saboda suna da manufa sun faɗa a coci sun faɗa kafin lokacin sun faɗa a taro sun ɗauki hotunan kansu sun yi komai sun yi an ɗauka an yada duk kuna kallo kowane ƙoƙari kuka yi ku har yanzu a cikin ku akwai wanda bai da katin zaɓe in ka yarda za ka rayu a najeriya to najeriya ƙasa ce ta demokaraɗiyya demokaraɗiyyar nan kuma kaga yadda ake yin ta ko ya dace da kai ko bai dace da kai ba mu musulmi mun sani tsarin nan bai yi mana daidai ba ya saba tsarin musulunci amma muna cikin yanayi ne na larura yaya za mu za mu zo mu zuba ido a murkushe mu mu zo mu zauna mu zuba ido a murkushe mu a danne mu bayan danne da aka yi mana yanzu mu yanzu muna da ƙarfin da za mu zo mu canja ba mu da shi to sai mu shiga mu gyara amma yaya za mu yi mu gyara ko ba komai mallakar wannan kati na zaɓe shi ne zai nuna kai ma kana da yanci bari ka nuna yawanka yanzu kirista a ƙasar nan har ya isa zai takale mana hanci ya nuna mana cewa mu ba mu isa ba su fito ƙarara abinda mu nan musulmi ba mu isa ba a lokacin da ka fito kai magana ka ɗan yi magana musulunci a kan siyasa to ɗaya daga cikin shugabannin ka shi zai zo izage ka ce kar a sa musulunci a ciki to ga yau dai siyasar najeriya dai ƙarara kiristocin najeriya sun nuna mana kiristanci ne da musulunci ya rage gare ku musulmi ku farka ko kada ku farka ku duba dama-dama ɗayan da yake dama-dama ku haɗa ƙarfinku ku fita kunya in ba haka ba ina jiya mana jin kunya da bakin ciki da bacin rai har yanzu akwai wanda mutanenmu na ƙauye ba su ma san mai katin zaɓe ba kuma ba wata ƙungiyar da take zuwa ta wayar musu da kai ma'aikatan katin zaɓen kuma wasu ba kishi wasu suna da kishi wasu kuma ba su da kishi ai ta fada wa mutane ai ta zagi a iya fito da wuri ai ta wulaƙanci a ce network babu ko a ce kaza ko a ce kaza kuma ya kamata a yi muku wa'azi ga bala'in da ya tinkaro mu kuna ganin ana ɓallake ana fita karfe uku ƙarfe hudu don a je a mallaki katin zaɓe mu kuma nan mutumin ka za ka zo ka ajiye shi kana gaya mai bakar magana ba daidai ba ne kai hakuri da shi a jahilcinsa ka ba da jet of ba daidai ba ka ba da sunanka ba yi daidai ba kar mai faɗa ka ce ya hakuri yanzu muna cikin gwagwarmaya ne a duk ayyuka a taimaka musu idan fa kuna so ku samar da gyara a wannan tsarin in ko ku yadda ba to ku zauna ku kwanta sai abin da kuka gani na rantse da Allah a Najeriya ko kai zaɓen ko ba kai ba sai an zaɓa maka kuma mutum zai sha mamaki ba ka da baki da za ka fito kai kaza a nakan ma yana yi yaya ta kare ballantana ba naka ba wani ya bani ya burge ni kwarai wani bincike da na ga wani yayi saboda wannan yanayin da ake ciki yace har yanzu fa abin da kiristoci da ƙungiyar kan take fitowa cewa wai ana nema wai ai islamizing Nigeria ka ji kalmar islamizing Nigeria mu kuma muna challenging kiristoci su suke so su mai da Nigeria ƙasar kirista ba wai musulmi ne suke so su mai da Najeriya ta san musulmi ba ga dalilai nan yanzu ku duba kawai misali jihohinmu na Najeriya ga baki ɗaya guda nawa muke da shi ku raba tsakanin gwamnoni da ake da su 'yan kudu wanda ba musulmi ba da waɗanda ake da su 'yan arewa musulmi ku ga guda nawa za ku samu bincike ya nuna muna da jihohi guda goma sha bakwai a nan arewa amma abin mamaki ko ce muna da jihohi guda goma sha tara dukansu gaba ɗaya kirista ne uku su suke rike da kujerar gwamna kaji ɗaya mai rubutu yake cewa duka gwamnonin najeriya guda talatin da shida ashirin duk kirista ne ko wanda ba musulmi ba sha shida ne kadai musulmi ka ji wannan sannan kuma idan ka zo maganar dipiti gwamna duk dipiti gwamnas a najeriya gaba daya ashirin da uku ashirin da uku duk kiristoci ne kwaya sha uku ne kakan musulmi idan ka zo a nan arewa jihohinmu kusan guda uku ko sama da haka duk dikiti gwamnan ɗin ba musulmi ba ne wanda kuma musulmi suna da rinjaye a jihohin amma mu idan ka je jihohinsu duka gaba ɗaya a kudu dikiti gwamna guda uku ne waɗanda suke musulmi a duk jihohin kudu gaba ɗaya ta yanzu inan a nan gurin idan muka duba wannan lissafin don girman Allah suwa suke neman su da Najeriya ta zama kirista ko musulmi su ne sun fi mu yawan gwamnoni sun fi mu yawan da dufiti gwamna to me ya siyasar daman gaba daya amma me ba mu da baki ba mu da masu fitowa su kare mu to ga dai kalubale a gaban ku abin tausayi wani mutum musulmi ya ɗauki ƙuri'a sai sariyar da ita ya miƙa waɗannan mutanen suna yaƙarka suna faɗa da kai hajjumuna tuhibbunahum wala yuhibbunakum kun nuna kuna son su amma su ba sa son mu abin da muke cewa wallahi kiristan ƙasar nan musulmi ya shugabance shi shi ya fi masa alheri da samun adalci a tattare da shi mu din musulmin da suke shugabanta mu kuka muke ba sa mana yadda ya kamata so mu farka mu farga mu waye mu san ina za mu sa kanmu kuma ba abin da zai kubutar da mu a Najeriya da wannan balbala da turkaro mu sai Allah kawai kuna da Allah kuna da sujjada wallahi duk wani lissafi da wani analysis da zaka akan harkar siyasar nan da zaben nan da zai zo zaka yi payment kuma ina jan kunnen mutane da mu yi tsantsan, mu bi a hankali kar mu zo mu yi kanmu illa kuma manyan mu su tsara tunani su dai sun fito sun yi bayani sun ce za su haɗa ƙarfinsu kuma za su yaƙe mu ƙarara ta saura mu yawanmu jihohinmu al'ummanmu jama'armu ina take kuma yau ina amfaninta yaya za a yi kuna da sauran watanni ku ƙara tunani ‘yan mu ku zama masu kishi masu tunani ku duba wulakanci da ake mana a ƙasar nan a iya kwanakin nan ku duba yadda ake mana barin rayuka duk ta'addanci da zubar da jini gaba ɗaya ya ƙare a kewayenmu gaba ɗaya an sace mana masu kuɗin mu duk an wace kuɗaɗen su sun zama talakawa an kama talaka ya sayar da gidan da iman laka ya bayar da ya kuɗuta duk a cikin jihohinmu da garurrukanmu mun kai musu albasa sun kone motar albasa sun kashe direban sun kashe mu mun ɗauki shanun da suka fi kowane shanu nama da kitse da tsada da lafiya mu ba za mu ci su a arewa ba sai mu kai su kudu mu kai musu nama su kashe mu su kashe nama ko su sace nama su yanka mu su bunka motar wuta kuma su ɗau hotonta kuma su nuna wannan fa shugaban fa naka ne musulmi to ina ga wanda ba naka bane haka kurun a kudu fa a hanya mutane kawai za su zo da an ga musulmi ne yan arewa ne kawai sai abin ka musu wuta ko a kone su duk gashi hotuna da bidiyo yana magana duk ba ku gane ba kuma duk wannan an san mu ne muke da arziki muke da yawa muke da dama a zuba mu a tayar mana da hankali mu zo mu ta gona gona mu ta kashe kashe shine abin da ake da buri ku farga waye kuma yanzu ku duba fa inyamuri da ibo nawa muke da shi a arewa sun fi da yawa daga cikin masu kuɗin mu kuɗi suna da gidaje suna da kamfanoni yanzu a nan arewa a nan kano je inda ka je sabon gari kaga bene mai hawa kusan ashirin duk nasu ne ba namu bane mun sayar musu sun saki jiki sun miƙe manya-manyan cocin su ya fi manya-manyan masallatan mu wallahi coci cocin da suke kano girman su da fadin su da arzikin su da dukiyar su da decorating din da aka yi suke ci wallahi sun fi masallatan kano girma da wadata da yalwa da arziki sun samu kwanciyar hankali suna cikin nutsuwa inyamur ya samu kudi wani ya ce ko me za a yi da zai bar kano ba shi kawai musulunci ne baya yi ku duba kasuwannin nan da suka kama ku duba wuraren sana'o'i da suka kama duk wanda yana nuna muna son zaman lafiya amma gwamnati bata gane wannan ba amma mu ba su gane wannan ba duk da haka suna bin mu suna tsinuwa suna zagi suna cewa sai sun gama da mu to gashi nan dai abin da zai kubutar da ku shine ku je ku dauki katin zaben nan kuma ku jira zuwa lokaci ku yi tunani manyan ƙasa ku yi tunani dattawa da sarakunan mu da manyan yan siyasar mu ku fito ku yi ƙungiya ku taimaki al'umma kar ku bari mu fada cikin bala'i wani Allah mun shiga uku ni ne shawarata Allahumma izal islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah